بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ci gaba da karatu da muke na kitabu littafin muktasar sahihi al-bukhari wato at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-saghir a jami' as na az-zubaydi za mu tashi akan wani dogon hadisi kuma za ku yaƙuri zan fassara shi a gurguje kamar wata kissa ne ha zuwa ƙarshen hadisin insha Allah saboda kada kissan ta yanke mana a hanya ما ah, yana cewa wa anhu الله anhu daga gare shi Allah ya yarda da shi wato shine Abdullahi bin Abbas shine aka faɗa a baya ya rawaito mana hadisin la tuharrib bihi litana da kuma hadisin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas so wannan hadisin ma nasa ne zai ba mu kissan zuwan su abu sufyan zuwa ga hirakla wato shugaban rumawa kamar yadda abu sufyan ya ba shi labari yadda abun ya faru kafin ya musulunta abdullahi bin abbas ya ce anna abu sufyan abin harbin abu sufyan dan harb akhbarahu ya ba shi labari abu sufyan ɗaya ne daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta da wuri ba shine sarkin makka a zamaninsa ya musulunta a lokacin da aka yi fatahu makka wato shekara ta takwas bayan hijira tun da aka shekara ashirin da ɗaya ana da'awa zuwa ga musulunci abu sufyan bai karɓi musulunci ba sai bayan shekara ashirin da ɗaya ya karɓa wannan kistan da zai bamu ta faru ne bayan sulhul hudaybiya a shekara ta bakwai kafin wato a je a yi fatahu makka a lokacin abu sufyan bai musulunta ba a lokacin sun tafi wato ainihin sham wajen shugaban rumawa shine Herakla abin nan laƙabinsa kuma Kaisar yace akhbarahu Abdullahi bin Abbas yace Abu Sufyan ya bashi labari anna Herakla cewa Herakla wato shugaban Rumawa sunansa kenan Herakla laƙabinsa kuma Kaisar duk wani shugaba na Rumawa ana ce masa Kaisar kamar yadda shugaban Farisawa ake ce masa Kisra shugaban Misira kuma ake ce masa Fir'auna to shi yana shugabantar rumani wanda suke zaune a biladu sham wato garuruwan siriya da falastin da jordan da lebanon to hirakula ya ba shi abin nan ya ce hakika hirakula shi shugaban rum arsala ilaihi ya aika masa fi rakabin min quraishin shi yana cikin wasu jama'a daga cikin quraishawa yace su zo kanu tujjaran bishami sun kasance yan kasuwa a sham wato a falastin ko kuma a garuruwan da suke tsakanin Siriya da Jordan da Falasɗin to ya aika masa sun je kasuwanci ne lokacin kuma an aika wa shi Hirakla wato ainihin wasiƙa musulmi sun tafi wurinsa su kai masa wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kira shi zuwa ga addinin musulunci to shikenan sai ya kirawo su Abu Sufyan a lokacin kuma akwai wato su musulmi din shikenan sham garuruwa ne gari garuruwa ne da ake zuwa kasuwanci daga wato ita ce kasar Sa'udiyya, to sun kasance suna kasuwanci a sham fil muddati allati kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam madda fiha aba sufyana wa kufara wa kufara quraish fil a cikin lokacin nan da allati kana rasulullah sallallahu alaihi madda fiha aba sufyan wanda abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yayi sulhu da abu sufyan wa fara quraishin da kafirin shawa a cikin ta da ma'ana salaha yayi sulhu da su wannan kuma kenan bayan sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya shine sulhun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kafirai akan cewa shekara goma babu yaki a tsakanin su na sha ba da wannan kissa lokacin da suka je umra ba manzo Allah sallallahu alaihi yayi mafarki suka ana su shiga to sai suka yi sulhu baɗi za su zo su yi umran kuma daga wannan shekara a shekara ta shidan har zuwa shekara goma babu yaƙi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yaƙi tsakanin su da musulmi aka yi da wannan yarjejeniyan amma bayan shekara biyu suka warware wannan yarjejeniyan shi yasa aka yaƙe su a makka a shekara ta takwas sun warware wannan sulhu din amma a lokacin da Herakle ya kira Abu Sufyan a lokacin ana cikin wannan sulhu ne a shekara ta bakwai yace tauhu sai suka zo masa wa hum bi iliya shi yana iliya iliya shine baitul maqdis yana baitul maqdis suka zo wajensa wato su su aba sufyan wannan kuma abin da ya kawo shi baitul maqdis shine yayi fada da ainihin farisawa shi hirakla wato shugaban rumawa sarkin rumawa yayi fada da kisira sarkin faris wato farisawa sun yi runduna sun shigo garuruwan sham sun yaƙi wa'annan rumawa rumawa su ne turawa sun yaƙe su kuma har sun ci galba a kansu to da suka ci galba a kansu daga baya shi kuma wato hirakla din shugaban rumawan ya sake cin galba a kan farisawan to shine ta baitul maqdis ya zauna don godewa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasaran da yake wannan ubangiji ta'ala ba da labarin a cikin suratul rum yace alif lam mim ghulibatir rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم wato ubangiji ta lace an rinjayi rumawa farisawa sun yi nasara akan rumawa amma kuma daga baya za su zo rumawan su rama su masu yi nasara akan farisawa kuma a cikin 'yan shekaru daga shekara uku zuwa goma sannan kuma musulmai za su yi farin ciki a ce rumawa su nasara sun ci nasara akan wato farisawa musulmai za su yi farin cikin haka to wannan abin da ya faru shine su farisawa sun fi kusa da mushurkai domin suna bautan gunki ne addinin su iri ɗaya to su mushurkan makka suna fatan a ce farisawa su suka ci galba akan rumawa in an yi haka za su ji daɗi saboda masu bautan gumaka ne yan uwansu suka yi nasara su kuma muminai sun fi son rumawa a kan farisawa saboda rumawa ahlul kitabi ne yahudu da nasara ne saboda haka addinin annabi Musa ko annabi Isa alaihi salatu wassalam suke bi saboda haka sun fi kusa da muminai fiye da masu bautan gunki to shi yasa da aka ce an rinjayi wato an ci galba akan rumawa musulmi ba su ji daɗi ba aka zo aka gaya manzala ta sama manzala ta sama yace za a ci nasara akan su babu damuwa rumawan da su rama za su rama abin da aka musu shikenan Abubakar ya tattauna da wasu daga cikin mushurkai suna jin daɗi suna nuna murna au na Abubakar yake ce musu ai za a sake cin sawan a zuwa a nan gaba wasu zuwa wasu yan shekaru sai suka ce shekara nawa mu kulla da kai a shekara nawa Abubakar ce shekara shida shekara shida ta zo ta wuce kuma ba a ci galba a kansu ba saboda ubangiji ta bai ce shekara shida ba hasashe ne Abubakar an ce fi dib'i sinin dib'u kuma daga uku ne zuwa tara to kaga zai zai iya wuce shidan kenan to amma bayan shidan kuma sai su rumawan suka ci galba wato akan abun nan din akan farisa don farisawan har sun zo sun kewaye sun mamaye garuruwansu sun rusa garuruwansu har sun sa su a tsakiya kawai suna zaune ba ba su iya fita wasu wuraren ba duk ainihin farisawa sun kewaye su to shikenan ana haka shi wanda yake jagorantar rundunan kisira mayakansa wato shi shugaban faris sai ya samu matsala da komandan yakinsa sai yake son zai sa a kashe shi ya canja wani shi kuma sai ya ji labari cewa ga abun da shi kisra yake son ya da shi shugaban farisawa shi kenan sai ya haɗa baki da shugaban romawa shi hirakladin ba tare da rundunar sun sani ba shi kenan ya yaudare su har ainihin romawa suka zo suka afka musu suka rusa su gaba ɗayansu ko da aka suka ci nasara akan farisawa shine labarin da Allah ta'ala bare ce daga baya za su zo su rama abun da aka musu to shine hirakla daga nan sai taho baitul maqdis don ya gode wa Allah ta'ala bisa wannan nasarar da to muminai su kuma su Abu Sufyan sun zo kasuwanci shikenan sai ya kira su yace su zo fada'ahum sai ya kira su su su Abu Sufyan wa haulahu uzama'ur rum a tare da shi akwai manya-manyan rumawa kaman malamin nasara da kuma masu ibadan nasara al da kuma ar-ruhban malamai wato makusanta dai a fada manyan malamai da masu ibada duk suna kewaye da ainihin su wa'annan rumawa din abinda suna kewaye da ainihin shugaban rumawa shine hirakla summa da'ahum sannan ya yace su ƙara kusantowa shine ma'anan summa da'ahum dama ya kira su sun shigo sannan sai yace su ƙara wato kusantowa kuma izuwa gare shi suka ƙara kusantowa fada'a bi tarjumani sai ya kira wani mai masa tafinta wanda zai dinga fassara masa su maganar larabawan da yarensa na rumanci sannan kuma ya fassara musu yarensa na rumanci zuwa ga larabci shine tarjuman mai fassara wani yare zuwa ga zuwa ga wani yare tunda shi bai iya larabci ba su kuma ba su iya yarensa ba na rumanci wato turanci kenan saboda haka sai aka samu wanda zai musu fassara a a shi kenan aka kira shi to lokacin da aka faƙala sai ya ce ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yasumu annahu nabiyyun abin su Abu Sufyan wane ne a cikin ku yafi kusa da dangantaka da wannan da yake riya cewa shi annabi ne wa yafi dangi wa yafi kusa da shi a dangantaka yake tambayar su gaba ɗayan su wa yafi dangi da shi shikenan faqala Abu Sufyan Abu Sufyan sai ya ce fa qultu sai nace ana aqrabuhum ni ne na fi su kusanci da dangantaka da shi wani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun ne yasa ya fi kusa da dangantaka da shi saboda shi ma na daga cikin banu abdi manaf kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bani abdu manaf ne wato sun haɗu a wajen kakansu abdu manaf shi Abu Sufyan sunansa Sakhru bin Harbin bin Umayya bin Abd Shams bin Abd Manaf shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf da haka sun haɗu a abdumana a kakansu wato na da ake ce masa abdumana shikenan sai zama shi fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a dangantaka a wurin su fa qala sai ce adanuhu ku kusanto da shi minni kusa da ni shi wannan wanda ya fi shi dangantaka da shi din wa qarribu ku kusanto wa qarribu ashabahu ku kusanto da jama'arsa kuma wa'inda suke tare da su faja'aluhum wanda suke tare da shi faja'aluhum inda zahrihi ku sa su ku sa su a bayansa wato shi yana gaba su kuma suna baya su wa'ina wanda suke tare da shi an ce fi rakabin yana tare da wasu ayari ne rakabin jam'u rakib ne jam jam'u rakib suna ake cewa karabka wato mutane wanda suke hawe da raƙumi su ake cewa rakab in an ce rakib mutum ɗaya mahayin raƙumi mutum ne da raƙuminsa in an ce raka kuma mutane da yawa da raƙumansu kamar sahab da sahib ne sahab jam'i sahib kuma mutum guda ɗaya to duk inda ka ji an ce maka rakib to mutum ne haye da raƙumi yana haye da raƙumi amma an ce faris kuma mutum wanda yake kan doki zu farasin sahibul faras shi ake cewa faris larabci yana da yalwa da yawa in an ce raki ana nufin wanda ya hau kan raƙumi faris kuma wanda ya hau wato ainihin doki amma daga ba kuma tafiya na tafiya da aka fara bata larabci rakib din sai a gaya ko ma waye ne a ce masa ko ma me mutum ya hau za a iya ce masa rakib kawai to wayannan mutanen in an ce rakab daga goma ne yayi sama wato mutum goma suna haye da raƙuma yayi sama to mutane abu sufyan su talatin ne kowa da raƙuminsa mutum talatin ne aka sa shi a gaba su kuma aka ce su zauna a bayansa me yasa aka sa su a baya saboda zai sa musu wani sharafi na cewa in yayi ƙarya su ƙaryata shi shi yasa aka ce to su zama suna bayansa saboda ba za su ji kunyan karyata shi ba amma in suna gabansa kuma za su dan ji kunya sai aka ce to shi yana gaba su kuma suna bayansa fada abi tarjumani sai ya kira mai masa fassara fa qala sai ce ayyukum aqrabu ah, na wuce wurin ko thumma qala li tarjumanihi sannan sai ya ce wa mai masa fassara din qul ka ce musu su mutanen gaba daya quraishawa inni sa'ilun hadha an hadha rajuli ni zan tambayi wannan mutumin dangane da wannan mutumin wato zan tambayi Abu Sufyan dangane da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato mutumin da yake riya cewa shi annabi ne zan tambaye shi labarinsa fa in kazabani kazzibuhu in ya min ƙarya to ku ƙaryata shi kazabani ya mini ƙarya kazabani kuma ya ƙaryata ni to haka fa in kazabani a cikin abunda zan tambaye shi in ya min ƙarya kazzibuhu ku ce ƙarya yake yi ku ƙaryata shi fa wallahi sai Abu Sufyan yace fa wallahi na rantse da Allah laulal haya'u ba don kunya ba yin an yi asuru alayya kadiban kar su ruwaito ƙarya daga gare ni la kazaftu anhu da sai na masa ƙarya cikin tambayoyin da ya mini amma ina tsoron in ne ƙaryan za a je a dinga ruwaito ai a ce ai na yi wa sarkin farisa ƙarya za a dinga cewa ai ni ina yin ƙarya to wannan kunyan a ce mini na yi ƙarya shi yasa ban masa ƙarya ba ka duba tun zamanin kafuri ne ma ba zamanin jahiliya ba a zamanin musulunci ne kuma a lokacin yana kafuri bai musulunta ba amma yana kunyan a ce ya karya kuma wannan yana nuna ba wai yana tsoron da su karya tashi bane a ai shine sarki kuma aqidar su iri ne ya za su karya tashi kuma an ce su yi karyar da su yi ai to shi yasa bai ce ba don kunyan kar su ta ni ba sai ce a ba don kunyan kada a ruwaito cewa na taɓa yin ƙarya ba a wurin sarkin rum da sai na yi karya wato in an tashi a wurin ma ba su ƙarya tashi ba in an zo ana maimaita kisa za a ce yayi karya ne da aka tambaye shi kaza kaza ya faɗa yace to kunyan a ce mini nayi ƙarya shi yasa sai ya zama na ban yi ƙaryan ba a duba wanda ba musulmi ba kawai kunya kawai don abun kunya ne karya. to kai ko musulmi wanda Allah ta'ala ya haramta maka ƙarya manzo Allah ta sama ya haramta maka karya. yace ba ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirki fajirki yana kai mutum wuta kana ƙarya ka zama fajiri sai ka zama dan wuta amma kwai ka ga mutum ba ya kunyan ƙarya Allah ya tawace yace sun makana awwala ma sa'al sanne ka san abun da ya fara tambaya ta shi an kala yace ne kaifa nasabuhu fikum wai ya dangin sa a cikin ku ne shin shi mutum ne mai dangi ma'ana kabilarsa madaukaka ne yan uwansa madaukaka ne ko kuma a'a gama garin mutane ne ya fara tambayansa da wannan fa qultu abu sufyan yace sai nace huwa fi na zu nasabi yace mu shi a wurin mu ko a cikin mu zu nasabi yana da dangantaka mai mai babun nan madaukaki shi yasa ya sa masa na kira zu nasabi wannan na kiran nan ne tashrif yani zu nasabin sharifi yana da dangi madaukaka a cikin mu da haka ba ba ya fito cikin wasu dangi bane wanda ba na azo a gani ba ya fito cikin dangi na azo a gani don yana cikin banu hashim kaga banu hashim ko manyan mutane ne a larabawa to wannan tambaya ta farko kenan sai ku rike ta amsan ta yana can gaba tambaya ta biyu qala sai fa hal qala hadha al minkum ahadun qad qablahu shin wani daga cikin ku ya faɗi wannan maganan kafin shi Abu Sufyan abin kafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo ya ce shi annabi ne akwai wani da ya zo ya ce shi annabi ne za ta sama ya gani shi ma ya kwaikwaye shi shine tambayan akwai wanda ya da'awan shi annabi ne kafin za ta sama ya zo a cikin shi shikenan ultu abu ya yace sai na ce la babu saboda haka kafin ya zo babu wani wanda yace shi annabi ne a cikin dai larabawa shawa. qala sai yace tambaya ta biyu kenan ta uku kuma yace fa hal kana min abaihi min malakin shin a cikin iyayensa akwai sarki cikin kakaninsa ko iyayensa akwai mai sarauta kala ultu sai nace la babu babu wani wanda ya sarauta nan tace tambaya ta uku amsan tana gaba kala sai yace fa ashrafun nasi tabauhu an du'afa'uhu to masu bin sa din masu amsa da awarsa su musulunta madaukakan mutane ne ko raunana sarki wane ne da mai kuɗi wane suke amsa kirar ko kuma ba ba ba irin su bane ko kuma masu rauni ne wayanda ba ba na zo a gani ba fa qultu nace du'afa'un raunanan mutane ne na yana nufin galibi raunanan mutane ne talakawa ne suke amsa amma akwai madaukakan saboda Abubakar da Umar madaukaka ne ko zamanin jahiliya to amma yan kadan ne ba su ta cikin cokali a cikin sahabbai ba galibi miskinai ne suke amsa da awan suke shiga musulunci qala sai yace ayaziduna an yanqusun to su masu ansa da'awarsan suke shiga musuluncin karuwa suke ko raguwa suna karuwa ne ko raguwa suke yi qultu sai ce bal yazidun karuwa suke yi ba raguwa suke yi ba to kaga da'awar kenan ci gaba take yi ba baya baya take yi ba to yana yana sai auna ne zamu je amsan a gaba me fa'idan su dinga karuwa ko kuma a ce raguwa suke yi قال fa فهل يرتد أحد منهم سقطة ba da an yadkhula fihi shin wani daga cikin musulmi yana yin ridda an samu wani yana yin ridda saboda in addini shine sakadatan don ya yi fushi da addinin ba da anya da kula fihi bayan ya shiga musulunci bayan ya shiga musulunci akwai wanda da ya shiga musulunci sai ya ji kan musulunci bai masa ba ya fita qultu ce sai ce la babu ba wai a wani wanda ya bi son zuciyarsa ya fita ba wannan za a iya samu ya san addinin addini ne na gari kuma shine alkhairi shine tsira duniya da lahira amma son zuciyarsa kuma zai sa ya bar addini ya tafi wani abu saboda wata maslahansa ta duniya to ba wannan ake magana ba akwai wanda ya shiga addininsa sai ji addini bai masa ba haka kawai ya ji addini bai masa ba ya fita sai ce babu wannan kam duk wanda ya shiga kuma za a ga shi ma yana kiran mutane ne su ƙara shigowa qultu faqala sai yace fa hal yattahimunahu بالكذب فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قاله شي هرقل أبنا سركن روماوة يتو أبو سفيان شن كنا تهما محمد دكرياني كافين يفتي أبن دي فتنا كافين يتشي النبي نداتا كنا تهما صدقريا قلت أبو سفيان يتي سينتي لا باما تهما صدقريا da ba kafin zuwa musulunci ma al'amin suke ce masa amintacce wancan sati a mun yi wani karatu ko inda ya tara sai yake cewa in nace muku abun nan a bayan dutsen nan a kori kaza rundunan yaƙi sun akwai rundunan yaƙi za su zo su yaƙe ku za ku gaskanta ne suka ce eh ma na alayka illa filika ba mu taba jarraba ka da ƙarya ba duk abin da kake faɗa gaskiya ne to kaga dole sai ce eh sai ce eh abin nan sai ce la ba mu taba tuhumansa da ƙarya ba ba ma wai ya taba yin ƙarya ba shin kun taba tuhumansa nawa akwai bambanci tsakanin tuhuma da yin ƙarya ba. to in ana tuhuman mutum akwai wani ya zama ba ƙarin yake ba kuma ana sa amma in an ce yana ƙarya to kaga yayin ne to shin kuna sa ma ko tuhuma sai ce ko tuhuma ba ma ba ma sa da ƙarya shikenan sai ce qala sai ce fa hal ya gajiru shin yana yaudara a cikin al'amuransa akwai yaudara ya maka alƙawari ya yaudare ka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu Abu Sufyan yace sai nace la baya yaudara baya yaudara baya daga cikin sufofin sa shi ma mutum ne mai amana wa nahnu minhu sai ce amma wa nahnu minhu fi muddati mu dai tare da shi muna cikin wani zamani la nadari ma huwa fa'ilun fiha ba mu san me zai aikata ba nan gaba nan ina zai ya shigo da wani abu ne ma'ana shin yana yaudara ne a'a baya yaudara sai dai ai muna tare da shi tukunna ba mu san nan gaba me zai yi ba <laughs> na yana so ya kawo wani suka ne eh amma dai ya ce da a yanzu kan ba ba mai yaudara bane sai dai yana so ya sa masa wata shakka kuma nan gaba amma Hirakla bai damu da wannan magana ba za ku ji a wurin ba da ansan kwata kwata bai kawo wannan magana ba ma saboda ya san shirme ne kawai shikenan sai ce qala sai ce wa hal walan walan yumkinni walan yumkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayru hadhihi kalma yace bai yi mini na shigar da wata kalma a cikin magana ta ba sai wannan kalman kawai wato yana ta neman ina zai kawo wani dan suka ko ya waske a cikin maganan ko ya dan nuna wani abu da haka wanda kamar akwai shakka yace bai samu ba sai da aka zo kan magana shin yana yaudara da yace a ba yaudara sai yace to amma dai muna tare da shi ba mu san nan gaba kuma abin da zai faru ba to anan ne dan samu ya dan shigar da wata kalma to kaga wannan ai wani abu yake faɗa wanda ba ba ba abun da ya faru bane shikenan qala sai ce fa hal qataltumuhu shin kun yaƙe shi wato yaƙi ya faru tsakaninku da shi qultu sai nace na'am eh lalle mun yaƙi domin an gwabza a badar ko sannan an gwabza a uhudu an gwabza a gazwatul ahzab sannan kuma ga sulhul hudaybiya don a lokacin bayan sulhul hudaybiya ne sai ce ya lalle wannan ya faru yaƙi ya faru tsakanin mu kala sai ce fa fa kana qitalukum iyahu to yaƙin da kuka yi da shi din ya ya kasance qultu abu sufyan yace sai yace al harbu bainana wa bainahu sijalun yaƙi a tsakanin mu kewayawa yake yawmul lana wa yawmun alaina wata ran mu ci nasara a kansa wata ran kuma ya ci galba a kanmu haka mu yake sijalun asalin sa dalun ne guga guga ka ɗiba ka ba wannan in wannan ya ɗiba ɗiba sai ba wannan wannan ma zai ɗiba ɗiba to sai sai ce alharu baina na baina hu sijalun yakin yanda yake a tsakanin mu ran mu yi nasara a kansa ran kuma yayi nasara akan mu haka muke tafiya idan ka lura yakin badar musulmi sun yi nasara kan qurayshawa da aka zo udu kuma qurayshawa sun yi nasara a farkon al'amari sun yi nasara kan musulmi suka kashe mutum saba'in kaga kaga kaga sun yi nasara a kansu to amma daga ba musulmi suka zo suka yi nasara a kansu da aka zo gazawatul ahzab musulmi ne suka yi nasara amma da aka zo sulhul hudaybiya fa kaga kafirai ne suka hana musulmi shiga masakin kaba su yi umra dole su suka koma kawai kaga nan a zahiri za a ce me su suka yi nasara amma a baki ne kuma musulmi suka yi nasara don wannan ya zama sababin buɗe garin makka aka saukar da inna fatahna laka fatah mubina saboda aka shi yasa yace yakin da wataran mu yi nasara wataran su su yi nasara shi yayi nasara yanalu minna wa nanalu minhu yanalu minna yakan ji mana ciwo wa nanalu minhu mun kuma lokacin mu ji masa ciwo wato wani lokacin mu buge shi wani lokacin ya buge mu qala sai yace fa ma za ya amurukum to me yake umurtan ku ne me yake cewa ku yi qult yace sai nace ya kula yana cewa ubudullah wahdahu ku bauta wa Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'an kada ku yi masa shirka da wani abu abin da yake faɗa ya zo da tauhidi la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah sannan yana cewa watruku ma kana ya'budu aba'ukum ku bar abun da iyayenku suke bautawa sune gumaka abin da yake gaya mana kina mu bar abin da iyayenmu suke bautawa shine gumaka wa ya'muruna bis salah yana umurtan mu da mu yi sallah wa sidiki da gaskiya a wata riwayan was sadaqati da zakka shine sadaqa duk lokacin an saukar da zakka zakka shekara ta biyu a hijira sai ta riwayan wasadaqati tafi wata kila wannan mai ruwan yayi wahami ko kuma cikin masu kofa masu kofan hadisan na bukhari sai suka cire ta'un din maimakon wasadaqati sai suka sa wasidiki don ibnu hajar abin nan ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace ko shakka babu wasadaqati ne sai dai zai iya daukan duka biyu manzala sai sai ya umurce su da gaskiya kuma ya umurce su da me da bada zakka saboda haka babu iskali a cikin ta ana ku kenan ko to ana ku wa zakati wa sadaqati wa sidiki wa zakati wa sidiki to kaga ta ruwayin wa zakati wa sidiki da zakka da kuma gaskiya shikenan ta haɗe mana guda biyu akwai ruwayin wa sidiki kawai ta ne tafi shahara a bukhari akwai ruwaya a wurin bukarin kuma wa sadaqati maimakon wa sidiki to wa zakati wa sadaqatin nan ban yi bincike akan wannan ruwayan ba amma dai tun da ya sa muku a naku kila akwai wannan riwaya din saboda haka ko babu ma riwaya biyun za su iya haɗe mana abubuwa guda biyu wanda ta ce wasu sidiki da kuma wanda ta ce wasu ma'ana zakka da kuma gaskiya wal afafi da kamewa wato kamewa shine mutum ya kame kansa kar ya dinga cin haramun kar ya dinga aikata haramun shine al'iffa. mai zamanin jahiliya akwai fasikanci ya yawa neman mata da kwace da zalunci da fin karfi duk musulunci da zo sai ce haramun ne yin wannan abu shi ma wal afafi wasilati ina umurtan mu kuma da sadar da zumunci mu ce zama mai zumunci mai kula da yan uwansa kuma mai musu alkhairi shine shine sadar da zumunci fa qala ne sai ke gaya wa ainihin shi mai fassara magana. qul to ka ce masa nan zai bada amsan kaf tambayoyin da aka yi tambayoyin da yayin nan zai bada amsa su shi Hirakla da kansa yace ce lahu ka cewa Abu Sufyan inni sa'altuka ni na tambaye ka an nasabi dangane da danginsa fa zakarta annahu fikum zu nasabin sai ka ambata cewa shi mai dangi ne a cikin ku wato danginsa madaukaka ne banu Hashim ne wa kazalika rusul sai ce haka nan manzonni tub'asu fi nasabi qaumiha ana aiko manzonni ne a cikin dangin su madaukaka wato a cikin dangin mutanensa wato a cikin madaukaka a cikin mutanensa don kar a zo in yayi magana a ce rufe mana bakin ka ai kai dan wani ne ko kai dan dangi kaza ne don haka larabawa suke wani bai isa magana ba kai ce fa gubba tarfa innaka min numairin fala kaban balagta wala kilaba ka rufe mana baki ka sake magana ana ai kai kabilan numair ne baka kai kabu ba ma ballantana kilab to haka ne in ban abin nan dabi'a abin nan aqi abin nan kabilan ka ba to an samu inda za a zage ka da shi kenan in maɗaukaka ne kabilan ka kuma zaka yi alfahari da su idza ghadiba alayka banu tamim wajadta an-nasa kulluhum ghidaba in banu tamim suka yi fushi da kai to zaka samu duk mutane ma suna fushi da kai wannan yana nuna daukakan kabilar ta banu tamim to kaga anan sai ce na tambaye ka shin yana da dangi ma'ana danginsa madaukaka ne sai ka ce eh yace to haka nan annabawa ni ana aiko su ne cikin dangi madaukaka to kaga wannan kan lalle annabi ne kenan tunda ya fi a dangi madau sannan sai ce me wa sa'altuka na tambaye ka hal qala ahadun minkum hadha alqawla qablahu shin wani daga cikin ku ya taɓa faɗan wannan magana ya taɓa cewa shi ma annabi ne an aiko shi na tambaye ka fa zakarta Allah sai ka ce a ba wanda ya taɓa faɗa wasu abin nan fa qultu sai nace law kana ahadun qala hadha in ji hirakla kenan yace sai nace na faɗa a zuciya na ke a zuciyan sai faɗa yace sai nace da a ce wani daga cikin mutane ya taɓa faɗan wannan maganan qablahu kafinsa la qultu da sai in ce rajulun ya ta'assa bi qawlin qila qablahu mutum ne da yake kwaikwayon wata magana da aka faɗa kafinsa inda akwai wanda ya taɓa cewa annabi ne shi kafin manzo Allah ta sama a cikin Qurayshawa to da sai a ce ha ah, to wannan idan ya ji wani yana faɗa ne shi ma ya faɗa kamar irin su musailamatul kazzab don saboda manzala ta sama ya ce annabi ne su ma sai suka ce su ma su ma annabawa ne to kaga ba wanda ya taba dawon annabtan kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan ba yana koyi da waɗanda suke kafin sa bane sannan yace eh, wa sa'altuka na tambaye ka hal kana min abaihi min malakin shin a cikin iyayensa akwai sarki ne fa zakarta Allah sai kace a ababu qultu sai nace law kana min abaihi min malakin da a cikin iyayensa ko kakaninsa akwai sarki ultu da sai in ce rajulun ya yatlubu mulka abihi sai in ce mutum ne da yake neman sarautan babansa shi yasa ya kirkiro wannan da'awar to kaga kuma babu kenan to yanzu ba sarauta ba bara a tumce shi cewa yana neman shugabanci bane haka masu da'awa ake ake tuma ma yake wasu na neman shugabanci to kaga shi babu wani a cikin yayansa ba sarki ba da tana ce yana neman mulkin babansa ne wa sa'altuka na tambaye ka hal kuntum tattahimunahu shin kun kasance kuna tuhuman sa bil da ƙarya Kabla an yaqula ma qala kafin ya faɗi abin da yace fa zakarta Allah sai ka ce a'a ba kwa tuhuman da ƙarya faqad a'rifu yace wallahi na san annahu lan yakul yadhara al kadhiba ala an-nas ba zai yi ya bar yi wa mutane ƙarya ba bai kirkiri magana yace wani ya faɗa alhalin wani bai faɗa ba bai zai yi ya bar yi wa mutane ƙarya ba wai kadhibu ala Allah kuma yi wa Allah ƙarya Ah, ba ku taba ruwaito ya ce Abu Sufyan ya faɗi kaza ba kuma alalin Abu Sufyan bai faɗa ba ko Abu Jahl ya ce kaza kuma a bincika Abu Jahl bai faɗi maganan ba misali to ya zai zo ya ce Allah ya ce kuma Allah bai faɗa ba yace bai zai yi a ce ya bar yin wa mutane ƙarya ba wato baya yi wa mutane sharri ya ce sun ce kaza bai ce kaza ba sannan kuma ya zo yana yi wa Allah sharri ya ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba yace wannan yana nuna gaskiya yake yi ke za idan mutum yana yi wa mutane ƙarya a hirarsa ba za a karɓi hadisinsa ba don zai iya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya shine al muttahab bil kadhib to amma in ba yi mutane ƙarya to kaga kenan akwai alama ba zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya manzon Allah ba ya mutane ƙarya da haka ba zai yi wa Allah subhanahu wataala ƙarya ba yace Allah ne ya aiko shi kuma alhalin ba shi ya aiko shi ba wa sa'altuka na tambaye ka asharafun nasi tabauhu shin madaukakan mutane ne suke bin sa an afa'uhum ko kuma raunanan su wato wanda ba madau ba shugabanni ba fa zakarta ka ambata anna du'afa'ahum cewa raunanan su wai ittaba'uhu sune suka bi shi wa hum atba'u rusul yace to sune mabiya manzanni irin su Suhaib irin su Bilal irin su Ammar da Khabbab bin Arat wanda su Abuja suka ce ba za su yi imani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi ya kore su gaba ɗaya daga majalisinsa su ba su iya zama da wa'annan miskine ba Allah ta'ala ya saukar da wala tadarujul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wato saboda haka karka karka kori wa'inda suke bautawa Allah subhanahu wataala safe da rana su sune wa'innan miskinin to kaga yawanci su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to haka nan masu bin ne haka ake samu sun zo suna da da'awan shugabanni saboda mulkin su masu kuɗi saboda kuɗin su ba za su amsa da'awar ba galibi za ka samu miskine ne suke amsa wa sa'altuka na tawiduna an yanqusun shin suna karuwa ne ko raguwa suke fa zakarta sai ka ambaci annahum yazidun cewa suna karuwa ne sai kace suna karuwa ne wa kazalika amrul iman hakanan al'amarin imani hatta ya timma har ya cika wato idan mutum yana da'awa ta gaskiya zaka ga da farko babu jama'a a hankali ana karuwa a hankali kullum sai kaga karuwa ake in kuma ta ƙarya ne ya fara yu za a zo kawai dewa can kuma sai kaga ana raguwa ana raguwa sai a waye gari kuma babu kowa saboda ƙarya fure take ba ta yaya a hankali a hankali zai gane a cikin kare makaryaci ne mutumin nan ita kuma gaskiya da farko za ga babu jama'a a hankali ana ganewa yau da gobe yau da gobe sai ga kago ake to haka dawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara to da ka shi yasa ya tambaya karuwa suke ko raguwa suke yace karuwa suke sun suna su su hudu har suka dawo su su biyar suka goma a haka aka yi ta tafiya kullun karuwa suke yi kafin ya san da aikin haji da mutum dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin da shi da abubakar ne kawai manya sai matarsa khadija sai kuma yaron sa abun nan ali bin abi talib amma ana karuwa ana karuwa yayin da aka mutum dubu ɗari da ashirin kafin ya bar duniya to kaga haka da'awar ta dinga a hankali a hankali yanzu ba a san iya miliyon nawa bane musulmi yace to haka nan wato ita da'awa ta gaskiya haka na al'amarin imani yake har ya cika wannan abun ya karanta ne a cikin injila don ba nasare ne alul kitabi ne ba wai a ah, da ka ne eh, kawai haka kawai kwakwalwansa ne ta sa ya gano wai abubuwan ba abubuwan da ya karanta ne a littafi shi yasa yake yake aunawa da su yake faɗa kai tsaye ala ilmin a bisa ilimi yake magana ba wai hasashe bane yake wa sa'altuka na tambaye ka ayartaddu ahadun sakhdatan lidinihi bada an yadkhula fihi shin akwai mai yin ridda ya bar addinin musulunci bayan ya shiga cikin addinin don fushi da addinin kawai yaji baya son addinin ana samun haka fa zakarta Allah kace a babu yace wa kazalikal iman haka nan imani hina tukhalidu bashashatuhul quluba lokacin da wato haskensa yake cuɗanya da zukata zaka ga ba a iya rubuwa da shi in dai hasken imani ya ratsa zuciyar mutum to zaka ji kuma wato baya son ya rabu da imani din to shi yasa duk wanda ya shiga kuma baya fita sai dai je bi son zuciyarsa amma ba don baya son addini ba haka yake a naku inda na karanta nan ta hina tukhalidu bashashatuhu alquluba shikenan a wata ruwayan hina tukhalidu bashashatal qulubi haka imani idan ya cuɗanya da hasken zuciya haka yake duk ma'anar ɗaya ne ko hasken sa ya cuɗanya da zuciya ko ya cuɗanya da hasken zuciya shi imani sai kaga baya fita baya fita mutum ba zai ji ina jin haushin musulunci ko imani ba kawai ya bar addinin sa haka sai dai a bashi kuɗi a nuna masa kuɗi ko sarauta ko ta maslaha ta duniya amma ba ai don baya son addinin ba wa sa'altuka na tambaye ka hal ya gajiru shin yana yaudara fa zakarta Allah sai kace baya yaudara wa kazalika rusulu la gajiru? haka nan manzanni ba sa yaudara kaga kuta kuta wacce magana da ya faɗan cewa wai a ah, ai akwai dan sauran lokaci ba mu san nan gaba kuta kuta bai saurari wannan magana ba amsar kawai ba yaudara shikenan to manzoni ba mai yaudara bane haka nan manzoni ba ka yaudara inda da yana yaudara kan ya zama manzo sai a ce yanzu ma yaudara yake yi to ba ya yi to kaga mai dawa ana lura da ɗabi'unsa da halayensa in mayaudari ne shi za a saurare shi in makaryaci ne shi za a saurare shi to manzo ta sama ba wanda ya jaraba shi da karya ko yaudara wa sa'altuka na tambaye ka bima ya amurukum da me yake umurtan ku fa zakarta sai ka ambaci annahu ya amurukum an wa da ku. yana umurtan ku ku bautawa Allah ta'ala shi kadai wala tushriku bihi shay'an kada ku masa shirka da wani abu Wayan yanhaakum yana hana ku an ibadatil awthan daga ainihin bautan gumaka a can a baya ce ya hana mu abin da iyayenmu suke bauta don ya fito da shi a fili yace yana hana ku wato bautan <laughs> bautan gumaka don can sun ce kawai yace wai abin da iyayenmu suke bautawa mai ce gumakan ba to nan ya tona musu asiri yace kace kuma yana hana ku bautan gunki ne abin da iyayensu suke bauta sannan wa amurkun bisala yana umurtan ku da sallah wa sidiqi da gaskiya wal afafi da kamewa haka yake ana ku wa sidiqi ko wannan shine ruwan bukhari ta farko farko a can ciki ne ya rawaito ta ruwan ba bi sidiqi ba ya rawaito da wani abu ina umurtan ku da sallah wa sidiqi da gaskiya wal afafi da kamewa fa in kana ma taqulu haqqan in abin da kake faɗan nan tabbas haka yake haka yake umurtan ku da shi fa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini sai ya mallaki inda na aje kafafuwa na nan wato addinin sa sai ya shigo har kasan sham ya shigo falastin har baitul maqdis sai ya mamaye in dai yanda ka faɗi halayen sa na haka suke kuma irin da'awarsa kenan to addinin sa sai ya dauka ya mallaki wannan wuraren kuma ya mallaka ba garuruwan sham ba har iraq ya mallaka har misira da sauransu gashi ya shigo har afirka yace sai ya mallaki wa'annan wurare yace wa qad kuntu alamu annahu kharijun yace wallahi na san zai fito na san wannan annabin zai fito dama za a yi annabi na ƙarshe zai fito yace lam akun azunnu annahu minkum sai dai ni bana zaton daga cikin ku ne qurayshawa amma na san zai zo kan amma bana tamani daga cikin ku ne zai fito ko larabawa falau a'lamu da na san anni akhlusu ilayhi zan kubuta zuwa gare shi in nace zan musulunta in kama hanyar madina zan iya zuwa wurinsa ba a kashe ni ba la tajashamtu liqa'ahu da na kutsa kai wajen haduwa da shi ana abu shi ya hana shi imani eh wato inda zai imani a lokacin yace zai kama hanya zuwa wajen manzala sa sama mutane su za su kashe shi don akwai wani gwamna da ya imani din kafin ya fita ya bar garin aka kashe shi a cikin romawan to shi ma yace da ya san in yayi imani zai fita lafiya ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da yayi imani kuma ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walau kuntu indahu kuma da dan je in samu in zauna wurin sa la gasaltu an qadamihi da na zama mai wanke masa kafafuwansa da zan yi ta masa hidima har in zai wanke kafarsa ni zan dauko ruwa wanke kafarsa hirakla sarkin rum sarkin rumawa to amma saboda tsoron mutuwa ya musulunta kaga yanzu wannan bayani yadda aka koro na za ka yi tamani kawai zai ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul to inda suka bambanta da najashi kenan sarkin habasha ana kai masa wasiƙa da ya karanta kawai sai imani take yace ya shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kawai yayi imani yana sarki kuma da ya rasu manzala ta sama ya masa ya masa sallah yana madina don bai samu daman zuwa madinan ba shi ya musulunta ya zauna a habashan kuma da ya rasu kuma mala'ika jibril ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa najashi ya rasu sai ya sa aka yi sahu a masallacin sa aka masa sallan gawa to amma nan Herakles ya kawo ta hujjan da ba ita bane ah in ba ka je ba ma ai za ka tsira da imanin ka ko ka musulun musulunta ya ga dama a kashe ka ka tafi aljanna me matsala ayin eh, ko ka jarraba ka gani kila ka kubuta kila kuma ba za ka kubuta ba amma sai ki imani da sababin wannan sannan sai ce summa da'a bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to da aka gama wannan magana sai ce a zo masa da littafin da manzo Allah ta sama aiko wasiƙan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiko masa don ya aika wa ainihin wato sarakuna wasiƙu da Hirakla na Rumawa da Kisra na Faris Kisra na Faris shine ta bakakin maganganu masu zafi saboda mai bautan gunki ne da aka aika masa amma kaga wannan maganganu masu kewaye ba su kewaye sai dai bai musulunta ba ne haka nan da aka aika wa abin nan najashi shi ko musulun yi aka aika wa muqawqas sarkin Misira shi ma ba bayanai masu kyau amma bai musulunta bai turo wa manzala ta sama bayi guda biyu da mariyatu qibtiya da wata shi na aka tura masa ya ba shi kyauta amma dai ba zai shi bai karbi musulunci ba amma dai ya san cewa musuluncin gaskiya ne shikenan sai shi wato hirab da ce aje a kawo wasiƙan da manzala ta sama ya tura masa allazi bu'isa bihi dihiyatu wanda aka aiko wa dihiyatul kalbi da shi shine dan aikinsa wanda ya kawo ta ila azimi busra zuwa ga sarkin busra shi kuma sarkin busran fa dafahu ila hirakla ya aika hirakla wato shugaban busra gwamnan busra kenan busra ana nufin busra sham gari ne a syria akwai basra ta iraki daban take kuma wannan kuma busra ana nufin ta ta syria shi yasa ake ce masa busra sham ta yi kama da wancan basra din amma wata iraki take wannan kuma a Syria take kamar yadda Tarabulus akwai Tarabulus a Libya akwai kuma Tarabulus a wannan a Lebanon shi yasa ita kuma ake ce masa Tarabulus Sham wato ta Sham ta Lebanon kenan fa dafahu ya bada shi ila Herakla zuwa ga Herakla fa qara'u ya karanta shi fa idza fi sai gashi a cikin sa bismillahir rahmanir rahim in zaka rubuta wasiqa sai ka fara da bismillah kuma cikakkiyar bismillah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi bane wannan fauzan fauzan ya bada fa'ida ake duk inda aka ce kai bismillah kai bismillah to bismillah kawai zaka fada ba zaka kare sa arrahmanir rahim ba sai wuri uku shine haka zamu a sunna ana kare sawa wuri na farko wurin karatun alqur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin na biyu kuma in za a sallah in za ka yi bismillah shi ma za ka yi bismillahir rahmanir rahim har karshe na uku kuma shine in za ka rubuta wasiƙa bismillahir rahmanir rahim cikakkiya amma in zaka shiga masallaci kai bismillah bismillah in zaka shiga gidanka iya bismillah in zaka yanka dabba bismillah duk inda aka ce kai bismillah za ka yi ko sa riga ko ne to iya bismillah ba ka kare sa arrahmani rahim akwai inda in ka kare sa ma zai yi muni kamar yanka dabba ka zo ka yanka ta kace bismillahir rahmani rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ga kuma kaga ba rahama baka tausaya mata ba muhallin ka faɗe shi bane ba tausayi to bai kamata ka ce ar rahim ba mm. kamar wani mutumin kauye ne da ya yaji ana karanta alqur'ani abin nan wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim barawo da barawo da barawniya da barawo namiji da barawniya mace ku yanke hannayensu wannan sakamako ne na abin da suka aikata Allah mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa hakimin ko mai hikima ne kawai wani zai zo yana karanta ta والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله سيتي والله وبنا والله عزيز رحيم يمكن يتي حكيم سيتي رحيم آه والله غفور رحيم والله غفور رحيم فكاغا يتي الله مي غفرا ني مي توسيي ني مي جين كاي ني سي بالعربي كو يتي والله بي جي توسيين براي نان با والله بي جي توسيين سو to kaga wannan ba maganan tausayi maganan hukunci ne to je sa anan sai ba a kawo arrahmani rahim ba ko al ghafuru rahim ba sai ka ce al Allah mabuwaye ne ba wanda yake gagare shi barau bai isai gagari Allah ba gashi nan ya sa an yanke hannunsa kuma hakimu mai hikima ne akwai hikiman da ya sa yanke hannun don hannun ne ya dauka kar gobe ma ya sake komawa ya dauka kaga ya dace da a cika ta da wannan amma kace ghafurur rahim mai gafara ne mai tausayawa to ai bai gafara ba <laughs> ba kuma bai ji tausayin sa ba hmm. amma Allah mai tausayi ne sai dai yana da hikima wajen wasu hukunce hukuncen sa wasu hukuncin an yi tausayin kuma to za a samu matsala to sai ta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai min muhammadin ne abdullah min muhammadin nan ni muhammadin abdullahi a kasa min muhammadin ne abdullah daga muhammad dan abdullahi wa rasulihi kuma manzonsa wato manzon Allah din ila ila hirakla izuwa ga hirakla azimin rum sarkin rum shine kaisar yace salamun ala man ittaba alhuda amincin Allah ya tabbata bisa wanda ya bi shari'a kaga nan maimakon a ce assalamu alaikum to saboda ba nasare ne ko bai yahudi to ba za ka fara musu la tabda'u alal kitabi bis salam haka manzala ta sama ce kar ku fara wa alal kitabi da sallama ko mushrikai ko kafirai kar ka ce masa assalamu alaikum a ba masa sallama sai dai in yi maka ka mayar masa ka ce wa alaikum ko kuma ka ce wa alaikum assalam in cikakkiyar sallama ya mayar in kuma sallama ce ta izgilanci ka ce masa wa alaikum kawai amma kai an hana ka fara masa in ya fara maka in sallama ne mai kyau zaka iya ba da amsa saboda manzala ta suna ce ahlul kitabi in sun muku sallama yahudu suna cewa assalamu alaikum ne mutuwa ta tabbata akan ku to ku ce musu wa alaikum kuma ta tabbata akan ku shikenan kaga ba kaga abin nan sallama ce marar kyau to sai yasa malamai suka ce to in an yi mai kyau kuma to za a iya mayarwa mai kyau din ba ni matsala saboda aya tana wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asna min ha wannan umumi wannan aya yana nuna zaka mayar masa abinda ya faɗa maka sai ce to amincin Allah ya tabbata a bisa wanda ya bi shari'a kaga in ya bi shari'an an masa sallama in bai bi ba kuma shikenan ba shi amma ba'du amma bayan haka fa inni ad'uka ni ina kiranka bi ayatul islami da kira irin ta addinin musulunci aslim ka musulunta taslam sai ka kukuta ka musulunta ka kukuta daga azabar Allah yace yu'tika Allahu ajraka ni Allah zai baka ladan ka sau biyu ladan kai addinin nasara addinin annabi Isa sannan kuma da ladan kai addinin musulunci san dai ma baka ta wahalan banza ba amma in kaki kuma za a yi bawan bawan za ka yi asara guda biyu sai ce fa in tawallaita in ka juya baya fa inna alayka ismal arisiyin kana da zunubin arisawa wasu malamai suka ce arisiyin nisbatun ne ila aris wani shugaba ne na wata kabila ta ke danganta mutane zuwa gare su wasu daga cikin yahudawa ne amma zance mafi inganci arisiyin ana nufin manoma alayka ismal arisiyin manoma don ya zo a ta ruwayan afa inna alayka ismal akarin akarin kuma sune manoma a wata riwayan harrafin manoma a wata riwayan fallahin duk manoma ake nufi to da aka hadisin wasu riwayoyin sun fassara ake me za ka ce manoma ma'ana in ka kika musulunta kai ci gaba da wannan addinin naka manoma suka bi ka sune mutanen ƙauye don duk addinin da kake akai za su bi suka bi ka to za ka ɗau zunubin yin wa Allah ta'ala shirka da suka yi amma da zai musulunta ko mutanen ƙauye da su bi sai ai sarki ya musulunta shikenan duk su ma sai su musulunta to amma tun da bai musulunta ba suna nan akan addinin sa sai ce to in ka kika musulunta kuma bayan laifinka za ka ɗauki alhakin kuma wa'annan manoman wanda suke kewaye da kai mutanen ƙauye domin kai suke bi tare da cewa su ma kuma suna da nasu zunubi sannan sai ya ce wa ya ahlal kitabi kaga wannan ayar alqur'ani ne ko to amma nan iktibasi yayi ba ihtijaji ba inda ihtijaji ne sai ya ce wa qala Allah ta'ala ya ahlul kitabi Allah ta'ala ya ce ya ahlul kitabi to amma nan sai iktibasi ya ya ya tsosano aya ya juna ta da maganar sa kamar maganar sa ne amma kuma maganar Allah ne subhanahu wataala shine wanda malayan balaga suka ce masa iktibasi in ka ce qala Allah ta'ala kuma to ihtijaji kake kana kafa hujja ne sai ka ce Allah ya ce sai ka ja aya ya alal kitabiya ya ku alal kitabi yahudu da nasara ta'alu ila kalimatin ku taho zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum da mu da ku duk ne a cikin wannan kalman babu wanda ba a wajabtawa ita ba ita ce kalmar shahada ga ta Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a wato kada mu yi masa shirka da wani abu wannan kalmar duk annabawa da ita suka zo walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wajtanibu tagut haka duk wani manzo da yazo ku bauta Allah ku nisanci duk wani abun bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala sannan yace wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada shashin mu ya riki shashi arbaban abubuwan bauta min dunillah ba Allah ba don haka yahuda suke ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah saboda haka suka riki malaman su da ainihin masu abin eh, da masu ilimin su ai masu ibadan su malamin su da waliyan su sai suka rike su abubuwan bauta to kaga wannan shashin su ya riki shashi abun bauta kenan to mazala ta suna ce a'a kada mu yi haka don musulunci abu dukkan addinai sun zo da abota Allah ta'ala shi kaɗai kada a masa shirka sannan yace fa in tawallaitum in kuka juya baya kuka iku bi faqulu ku faɗa ku mu'minai faqulu ku ce musu ishhadu ku shaida fa inna muslimun mukan masu mika wuya ne mu musulmi ne in sun ki su rike kalmar shahada su korewa Allah shirka to ku ga musulmi ku rike kalmar shahada ku bauta Allah ta'ala shi kadai kuma ku ga yahudu da nasara da sauran mushrikai mu kan mu shaida mu musulmi ne ku shaida mu musulmi ne muna bauta Allah ta'ala shi kadai ne ba ma masa shirka to ka kenan addini in wani bai yi ba ba zai hana kai kai ba in ka ce yake kai ba sai kai ba Allah da zai tambaye ka dangane da shi ba zai tambaye ka akan kanka in ka ce yi bai yi ba to kar ya yaudare ka kuma kar ya rinjaye ka kaje ka ci gaba da wato ainihin addinin ka qala abu sufyan abu sufyan yace falamma qala ma qala yayin da hirakl ya faɗi abun da yace wa faraga min qira'ati alkitabi ya gama karanta wasiqa kasura indahu sakhabu sai hayaniya ta yawaita a wurin wurinsa wartafatil aswatu wato murya ta ɗaukaka wa ukhrijna sai aka ce to mu fita kawai sai aka kama hayaniya wannan yayi magana wannan wuri ya rude kawai nan to shi Herakles sarki Rom sai yace to su fita sa aka fidda su fa qultu li ashabi sai nace wa ainihin sahabbaina inji Abu Sufyan wato abokanena sai nace musu da kad amira amru ibn abi kafshata lalle al'amarin dan abu kafsha ya girma shine ma'anan amira al'amarinsa ya girma yana nufin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma me yasa yake masa ibnu abi kafsha wato abu kafshan wani kaka ne can na nesa daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutane ba su san shi ba to larabawa suna son su bata ka su nuna kai ba wani bane sai su faɗi wani can wani kakanka wanda ba sani ba sai a ce dan wani kaga ba a ga darajanka ba amma in an ce ibnu abdul muttalib kaga ai kowa ya sani ya san abdul muttalib to sai ya ce ibnu abi kafsha dan ya nuna cewa shi ba komai bane to da ya ga yanayin yadda wannan bawan Allah wato shi Hirakle ya dauki al'amarin manzo Allah sallallahu ya ba su an nuna musu shi manzon Allah ne kuma yace da ya san zai kubuta ba kashe shi ba da zai yi haka da zai je musulunta ya same shi sannan yace kai ku kawo wasiƙan sama da ya aiko min a karanta aka zo aka karanta a gaban su sai kawai fadawansa shi Hirakle sai suka kama hayaniya kawai su suna gani kamar ya musulunta ne kawai ya zai musu haka ya zai yi haka hayaniya sai ta tashi shi kenan sai ce to duk baki nan a fidda su gaba daya su Abu ya ce kaf a fidda su me yasa ce a fidda su saboda nan kada su afka masa kada su jawo masa matsala a gaban bakin sa to da bakin suka fita lallabin su yayi yace na yi haka ne don in gane cewa da gaske kuke kuna rike da addinin ku ko kuma wannan bayani da ni zai a akan ku ku dawo kan addinin Muhammadu saboda ya fahimci za su iya kashe shi sai za sai yace to wannan su fita kafin ya faɗi wannan kalma sai yace duk a fidda su to za ka fidda su shi ko wannan Abu Sufyan ya dauka gaba ɗaya zai ce su musulunta ne kawai <laughs> sai ta lalle al'amarin dan Abu Kafsha ya girma al'amarin Muhammadu ya girma sai kuma sai lallabe zai ce na ga kun daga hankalin ku ai na haka ne don in jarraba ku in ga kuna rike da addinin ku gamgam ne ko wannan bayanin da na yi zai muku tasiri ku bar addinin ku shikenan sai ya rarrashe su da haka kawai ya wasi don waskewa ne don ya haka ne inda duk sun ce sun musulunta shi ma zai musulunta sai waske kawai shikenan sai sai Abu Sufyan yace lalle al'amarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya girma innahu yaqafuhu maliku bani al-asfar wato sarkin bani al-asfar yana tsoron sa shine Hirakla bani al-asfar sune Rumawa nisba ne zuwa ga wani kakansu ana ce masa asfar aka danganta su da shi sai ce lallai al'amarin rumawa ai sarkin wato al'amarin muhammadu ya girmama domin gashi ma sarkin rumawa yana tsoronsa shine hirakla fama ziltu muqinan abu sufyan ce ban gushe ba ina mai yaqini annahu sayazharu cewa zai yi galba manzala ta sama zai yi galba a je a dawo wato bayanin da Hirakla ya masa sun shige shi yace daga nan sai ƙara yaƙini yake cewa manzala ta sama zai ci galba a kansu yace hatta a Allahu alayhi al-islam har Allah ta ya shigar mini da musulunci na musulunta don ya ba da wannan labarin bayan ya zama musulmi bayan ya musulunta ne saboda haka ya musulunta bayan wannan kisa da shekara biyu a shekara ta da shekara ɗaya a shekara ta takwas da musulunta lokacin da aka je fatahu makka sai ci gaba ce wa kana ibn natur ibn natsur ya kasance ibn a shine harisul bustan sunan wani mutum ne sahibu iliya wato shine shugaban idiya wato wanda yake gwamna a baitul maqdis ya kasance wa hirakla wato shine kuma gwamnan hirakla dai na wannan yanki shi yake wakiltansa a wannan wurin ya kasance usufa ala nasara shami wato shine sarki ko mai mulki ko shugaba a bisa nasaran sham shi yake shugabantansu shugabanci irin na addini shi yake kula da su yuhaddisu anna hirakla cewa hirakla hina kadima iliya yayin da yazo baitul maqdis asbaha khabisan nafs ya waye gari yana mai bacin rai shine khabisan nafs ran sa bace fa qala lahu ba'u wa sai wasu daga cikin makusantansa sai suka ce masa khawasu dawlati rum makusanta manya manyan da su jagorori na wannan daula din na daular rumawa da take garuruwan sham sai ya ce mun daga ciki sai ya ce masa na tankarna hay'ataka ba mu gane maka ba fa wato mun yi inkarin kamanninka ma'ana ka canja mana bayan da da muka saba da kai kana walwala ba qala nun natur imin natur sai ce wa kana hiraqlu hazza'an shi hiraqlu ya kasance boka ne yanzu rufin nujumi yana duba taurari wato yana bokanci yakan gano wasu abubuwa fa lahum hina sa'aluhu sai yace musu yayin da suka tambaye shi yace inni ra'aytu laylata lailata ni da daddare na yi mafarki na gani hina nazartu fin nujumi wato ya yi ba mafarki ya yi duba inni ku lailata na gani da daddare hina nazartu fin nujumi yayin da na daga ido na duba taurari anna malikal khitani qad zahara cewa wato sarkin masu kaciya qad zahara ya bayyana wato a cikin littattafansu ko a hasashensa da yayi akwai wani sarki da za a yi wato wani gwamna abin nan wani annabi da za a yi wannan annabin kuma zai zo mulki garuruwan sham kuma wannan annabin kabilansa suna kaciya kabilansa suna kaciya don akwai kabilun da ba sa kaciya to sai ya zama da kabilun da suke kaciya jama'an da suke kaciya a wannan lokacin larabawa ne da kuma yahudawa duka biyu suna kaciya don shi yasa yake da ban yi tamanin ta bangaren ku zai fito ba qurayshawa kina yana nufin ta bangaren yahudu zai fito shi kenan sai ce to ni fa na ga malikal khitani sarkin masu kaciya wato wato annabi na ƙarshe wanda zai zo fas zahara ya bayyana ya bayyana kuma yarin jayi ne yarin jayi jama'ar rumawa gaba daya ya mallaki garuruwansu faman yaqta sai su sai ce faman yaqtatinu min hadhihi al-umma waye ne yake yin kaciya daga cikin wannan al'umma kaga anan shi bai nuna musu ya san waye yake nufi ba shike nake musu to wai waye ne suke kaciya a cikin al'ummatan da suke take kusan su dai rumawa ba sa yi su ne turawa ba sa kaciya a lokacin to yanzu akwai larabawa kusa da su a hijaz da da yaman sannan kuma akwai ainihin yahudu su kuma a wajen baitul maqdis sai ce to su ne suke kaciya a cikin wannan al'umma kazo sai suka ce laysa yaqtatinu illa yahudu yahudawa ne kawai suke yin kaciya kuma fala yahummannaka shanun kada al'amarin su ya dane ka waktu ka rubuta ila madaini mulkika izuwa ga garuruwa na mulkinka fa yaqtulu su kashe man fihim min al-yahudu duk wanda suke cikin wayannan garuruwan na yahudawa yawa yahudawa ne karka damu da su su ne masu yin kaciya kenan sai ya zo su mallaki garin sa kenan sai suka ba shawaran ya je duk inda Yahudu yake kawai a dinga kashe su don su ne yan kadan a wannan wurin a je a ta kashe su sai ce fa bainama hum ala amrihim anan sun tsakanin suna kan al'amarinsa sa wutiya hiraklu bi rajulin sai aka zo hiraklu da wani mutum arsala bihi maliku Gassan, wanda maliku Gassan ya aiko masa shi yukhbiru an khabari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana ba da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai annabi nan mutumin nan da aka riya shi annabi ne yana nan fa addinin sa na ci gaba da'awarsa tana ci gaba yana ta yaki ya ci wannan gari da yaki ya ci wannan gari da yaki ana ta bashi labari falamma stakbarahu yayin da ya nemi ya falamma hiraklu yayin da hiraklu ya nemi ya bashi labari kala sai ce idhabu ku tafi fanzuru ku duba a muhtatanun huwa amla shin yana da kaciya ko bai da kaciya kaga in yana da kaciya shi manzo Allah ta sama sai zama shine wanda zai zo ya mallaki wa'annan garuruwan nasu shine annabin da ya bayyana kenan wannan sarkin da yake fada fa qala hiraklu fa nazaru ilai sai suka duba zuwa gare shi fa haddathu suka bashi labari annahu muhtatinun cewa shi mai kaciya ne ba sun je sun duba al'auransa bane suka je suka yi bincike suka gano haka manzala sallama an haife shi da kaciyarsa ne shi da kaciya aka haife shi ba ba daga baya aka masa kaciya ba to amma larabawa kuma dukkanin su ana musu kaciya sannan cewa an haifi manzala sallama da kaciya na taba fada ba mu'jiza bane eh a nan Najeriya ma ana haifan mutum da kaciya yawa na ji labarin an haifa ba ɗaya ba ba biyu ba a wasu garuruwan ma ana yi kamar yadda ake haifan mutum da haƙora sai haƙorinsa su fito guda biyu ko guda hudu ko makamancin wannan duk wannan ba mujiza ba ne to manzala sa sama da kaciya aka haife shi sai suka ce ai mai kaciya ne wasalahu anil arab sai tambaye shi to sauran larabawa fa faqala sai ce hum yaqtatinun su ma suna kaciya su laraba su ma suna kaciya fa qala hirab sai hirab sai ce hadha mulku hadhihi al umma haza mulku hadhihi al-umma qad zahara wannan mulkin wannan al'umman ne ya bayyana amma a wata ruwayan haza maliku hadhihi al wannan shine sarki ko shugaba na wannan al'umman ya bayyana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka faɗa dai ne shine mai mulkin kuma shine sarkin manzon Allah sallallahu shine annabi a zamanin sa shine shugaba shine liman shine alkali duka wayannan muka kuma shine komandan yaki in yaje to shine komanda to kaga haka al'amari yake tafiya haka yake anan almaliku ko to shi ne sarki ko kace mulku ko maliku to da haka yake tafiya da duk kowa shi sarki yake khalifa shi yake haɗe da wayannan matsayoyin gaba daya daga ba abubuwa suka canja sai ce faqala sai ce ثم kataba هرقل ila صاحب lahu sai Hirakle ya aika wa wani dan uwansa wato wani gwamnansa sa birumiya a wani gari da ake ce masa Rumiya wato yana cikin garuruwan sham shi ma wannan garin kusa da ainihin wato a kusa da dimashka yace wa kana nadhirahu fil ilmi ya kasance abokin karatunsa ne a ilimi wa sara hiraqdu ya ya tafi ila himsa zuwa ga hims hims wani gari ne a Syria wanda an mamaye shi an dade ana yaki a cikin kwanakin ba ko shekarun ba matsan yanzu ba yace falam yarim wato bai gushe ba falan yarim himsa bai bar himsu ba hatta atahu kitabun min sahibihi har wani littafi ya zo masa daga daga ɗaya daga cikin mutanensa yuwafi quraya hirakla yana ainihin yana dacewa da ra'ayin hirakla ala khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam abitan abizahafitan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya fito kuma wa annahu nabiyun kuma cewa shi annabi ne wato ɗaya daga cikin gwamnonin sai ya aiko masa fa Muhammad ya fito yana da'awa zuwa ga addinin musulunci yana gari kaza kuma shine wannan annabin da ake cewa dama zai zo shikenan fa'azina hirablu li uzama'ir rum sai hirabla yayi izini ga manya-manyan rumawa sune sarakuna abin nan gwamnoninsa da a ce ko malamai da masu ibadansa fi daskaratin lahu himsa. a cikin wata wani gida na kara shine kasar wato gida na sarki da wasu ƙananan gidaje suna kewaye da shi in ka shiga gidan manyan sarakuna zaka ga katanga an kewaye gidan da kofofin shiga amma kar kai tamani kana shiga zaka shiga gidan sarki ne a akwai gidan fadawa da gidan wasu mukarrabai sannan a can tsakiya kuma zaka je ka samu gidan sarki to shikenan sai ainihin ya yi musu izini cewa su shigo wannan wurin thumma amara bi abwabiha sai umarni yace a kulle kofofin gaba su kofofin wannan gidan Sun matsala. sannan ya tsinkayo yo, qala sai ce ya ma'ashar rum wato shi daga gidansa sun shigo wannan gidan shi kuma ya dan leko ta wata kofa ba wai ya zo cikin su bane shikenan sai ke cewa ya kuro mawa hallakum fil falahi wa rushudi shin kuna son shiriya da rabo wa an yasbuta mulkukum kuma mulkin ku ya tabbata a duniya tubayi'u hadha nabiyya ku yi wa wannan annabin mubaya'a mana in kuna son mulkin ku ya tabbata kuma ku samu rebo ku samu shiriya to ku yi wa wannan annabin wato ainihin abun nan ku yi wa wannan annabin eh, mubaya'a ku sallama ku miƙa wuya ku musulunta saboda shi yanzu ya samu yaƙinin tabbas wannan shine annabin da zai zo kuma in ba musulunta ba ma zai zo ya su ya ci su da yaƙi Fahasu hasu haisata humulil wahsh fahasu sai suka yi tumbe wato kaman suka zabura kaman za su bi shi da gudu haka haitata humuril washi irin yanda wato jakunan jeji suke tumbe inda za a ko a gidan zu inda za ka je ka ga inda jakin jeji yake gudu yayi tan haka in yi gudu da suka group din su haka suna jewa za ka sun yi gudu sun yi gudu sun je nesa sai daga sun sake in kuna kuma sun sake gudu sai wannan gudun shine wannan haita din wannan su ba irin gudu ne irin na sauran dabbobi ba ba a seti suke tafiya ba ba kai tsaye haka gefe gefe gefe haka in sun yi can sai kaga sun kado kuma sun sake wucewa ta ta yace to sai suka yi irin wannan zaburan ilal abwabi zuwa ga kofofin wayannan kwa wayannan gidan akan da su fita fa wajaduha sai suka samu wayannan kofofin kad gulle kad du an kukkulle su ba inda za su fita balle za su je su kawo masa wasu runduna na yaki su je su yake shi falamma ra'a hiraqlu nafaratahum yayin da hiraqlu ya ga wato kinsu da wannan maganan da tumben da suke nuna kawai su basu gamsu da abin da aka faɗa musu ba wa'ayi saminal imani ya tebe tamanin da su yi imani ya ji a ransa tabbas ba za su yi imani ba kala sai ce rudduhum alayya su dawo da su zan yi magana da su ku ce su dawo wannan wurin shikenan fadawa suka dawo da su wa qala sai ce inni qultu maqalati anifan na faɗi maganan nan da na faɗa ɗazun ne aktabiru biha shiddatakum ala dinikum ina son in jarraba tsananin riƙon ku da addinin ku ina son in gane ku riƙe addinin ku gangan ne ko ba haka ba to na ma ya wacce ne ka gani ya fahimci za su kashe shi kuma ba za su karbi imani ba to sai nuna wasu a dama yana so ya jarraba su ne shin sun riƙe addinin su da ƙarfi ko kuma a sako-sako suka rike shi yasa yake musu su musulunta din in suna son mulkin su ya tsoro ko suna son shiriya da kuma samun rabo faqar ra'aitu na gani fasajadu abin nan eh, faqar ra'aitu kuma na ga ainihin yadda kuka rike addinin ku in ji shehi raɗaɗe lalle kun rike addinin ku gangan dama na so in jarraba ku ne shikenan fasajadu lahu sai suka yi masa sujjada wai sun yadda kaga wawaye sai suka sallama kawai saboda wauta sai suka yadda cewa haka ne fa sajadu lahu sai suka yi masa sujjada wa radu anhu suka yadda da shi shikenan ya musu wayo ya samu mafita to je sa kafiri duk inda yake ba mai wayo bane baya gane Allah subhanahu wataala yanzu za a ga masa magana shikenan sai a shigar da shi amma musulmi da ya fahimci addini da Allah za a masa wannan wayo za a maka haka kawai a gaya maka wannan magana duk alamu sun bayyana kuma a faɗi wata 'yar kalma kawai zai ka fadi kai mutum sujjada to ka yadda da shi yanzu kuma da ka je ka ka ɗebo runduna ne ko kan makamanka ka zo ka kashe shi sai ya faɗi wata magana kawai irin wannan ya maka wayo sai ka zo ka masa sujada kuma ka sallama masa yanzu kana bauta masa shikenan sai suka yadda fa kana zalika akhir shani hirakla wannan sai zama shine karshen al'amarin hirakla hirakla bai musulunta ba kaga haka al'amarin sai kare kuma haka har a ƙarshe kuma aka zo wato aka ci galba a kansa kuma lokacin da aka yi yaƙin mota. a wannan shekaran ya a shekara ta bakwai a bayan an yi wannan kisan ya zo ya sake shirya runduna kuma aka zo aka yaki musulmi wanda na ba da kisan a farkon majalisin da da da muka bude wannan shi yake nuna bai musulunta ba to shi musulunci wato ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala shi yake shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi in Allah ya ka mumini sai ka gode wa Allah ta'ala amma wani kan an buga duk alamun sun bayyana amma ya kasa musulunta a karshe kuma ya je ya mutu kafuri ubangiji ta'ala ya shirye mu Allah ya ƙara mana imani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh